Tofa, tsohuwar jarumar nan wato Mansura Isa ta bayyana cewa mutuwar auren ta da Sandanja shine mafi dacewa a rayuwarsu. Ta ƙara da cewa Sandanja yana bukatar ya ci gaba da gudanar da rayuwarsa, kuma nima ma ina buƙatar ci gaba da gudanar da tawo rayuwar. Mansura Isa ta bada hakuri ga duk wanda bai ji daɗin mutuwa aurenta ba. To amma abin da ya fi dacewa mu yi kenan. Mansura Isa ta yi waɗannan kalaman ne a rubutun da ta yi a shafinta na Instagram jiya, inda ta bayyana labarin a auren, rubutun da yanzu mujallar fim ta samo shi. Idan za ku yi tunawa a labarin mutuwar auren jaruman biyu na Kano waɗanda muka wallafa a ɗazu, mun faɗa muku cewa babu wanda ya nuna mana hoton rubutun da aka ce tsohuwar jarumar ta yi a Instagram, inda ta bayyana cewa auren ya mutu. A cikin labarin mun bayyana cewa Mansura Isa ta goge rubutun jim kaɗan bayan da ta wallafa shi, amma ba ta bar dalili ba. Ta goge rubutun ne bayan mun minti hudu kacal da ta tura shi. To bayan mun saki labarin ya yadu a cikin miliyoyin mutane, yanzu sai wani makarancin mujallar ya faɗa wakilinmu cewa an shi ya samu ɗaukar hoton rubutun da Mansura Isa ta yi kafin ta goge shi. wakilin ya bukata turo masa ya gani shi kuma ya yi hakan tsohuwar jarumar ta rubutun ne da turanci sannan ta haɗa hotonta tare da nisan danja a jiki ga abin da ta rubuta kamar yadda mujallar fim ta fassara shi ku yi haƙuri da kunya da muka baku masoyanmu da abokanmu da iyalanmu ni da san danja ba ma tare yanzu ba mu so mu bata kowa rai ba amma wannan rayuwar mu ce kuma shawarar da muka yanke wa kanmu kenan muna so kowa ya mutunta ta saboda mun san abin da hakan yake ciki kafin mutum ya ɗauki irin wannan mataki. Har yanzu muna kula da junanmu tare da mara junanmu baya, amma dai mu ganin abin da ya fi dacewa mu yi kenan. Yana buƙatar ya ci gaba da gudanar da rayuwarsa, kuma ni ma ina bukatar in ci gaba da gudanar da rayuwar tawa. Mun gode da fahimtar ku. Wata maji ta shaida wa mujallar fim cewa Mansura Isa ta kama gida ne bayan gidan tsohon mijin nata da ke unguwarsu, wato unguwar Giginyu. a yanzu dai mutane na ta bayyana alhini da mamaki akan mutuwar wannan aure inda da dama suke baki cikin abin da ya faru sani da mansura sun dace da juna wallahi ga yaran su gwanin ban sha'awa ban taba zaton za a wayi gari a ce sun rabu ba in ji wata mai karatun mujallar fim wani manazartan al'amuran yau da kullum kuma ya ce zan ci a ce sun hirya domin anan ne suke kafa misali na ɗorewar auren yan fim Mujallar fim ta rawaito cewa ba wannan ne karo na farko ba da jaruman suka rabu, domin kuwa Sani ya taɓa sakin Mansura Isa lokacin suna zaune a Abuja a zamanin gwamnatin Janata. To mu dai ba da za mu ce face Allah daidaita tsakaninsu ya sa su shirya. Mun gode da sauraron wannan shiri, idan wannan shine kana kare farko a wannan tashar, muna so ka danna alamar subscribe sannan ka danna kararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu a koda yaushe. Idan kuma ka riga ka yi mana subscribe, muna so ka yi like ɗin bidiyon nan. Mun gode da kasancewa da mulkukai.